wasalam a makumi na shari'a abin nan a matafiya ta shari'ar da manzon Allah ya zo da ita in an ce ahlu baiti rasulillahi iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama nau'i dangi biyu ne ko ka ce nau'i biyu in mun ce dangi biyu wato danginsa ne na jini da suka fito daga bangare biyu wannan bangaren jininsa kenan a gefe guda kuma akwai iyalansa matansa domin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iyalansa ne kamar yadda kai ma matanka iyalanka ne ba yadda za a yi ce iyalanka kuma in ce banda matanka al'aslu ma a kowane irin yare idan mutum ya ce iyalanka farko wanda zaka fara tunowa sai ka tuno matanka kafin ka tuno 'ya'yanka inda mutum da ya dauki wata kyauta ya ce da Allah wannan kaiwa iyalanka to ai zaka fara tunowa matanka zaka fara tunowa kafin ma yayanka don ita mace ita ɗaya ma ana ce da ita iyalai ita kaɗanta ma ana ce da ita iyalai cikin malamai akwai wanda suke ganin in an ce ahalu baitar rasul ana nufin dukkan mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam da suka imani da su wake ne a cikin malamai akwai wanda suka fahimci wannan ibn qayyim rahimahullah yayi dogon magana magana da maganganun malamai akan tahqiqin wai suwaye ahalu baitar rasulillahi wannan ko yana da asali ne saboda yadda shi a suka ta kokari wajen su cire wasu iyalan gidan annabin daga iyalan annabi shi kokari su cire matan manzon Allah su ce san ba iyalansa bane sannan sauran dangin sa ma su yi zabu zabu da daya wanda suka ga dama daga ciki su suke zaba to wasu cikin malamai suna ganin dukkan waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama su ake nufi da ahlul bait rasulillahi su ake nufi da ahlul nabi har ma wani yana cewa iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama su duk wanda suka yi ibadin shi ahlun nabiyyi humu atba'u millatihi ahlun nabiyyi humu atba'u millatihi iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama humu atba'u millati su wadanda suke bin addinin sa min alfariqaini min urbin min min ajamin wa min arab daga dangi guda biyu sawa'un ajamawa ne su ko larabawa ne ma'ana duk wanda ya imani da annabi sawa'un balarabe ne a'a bakar fata ne a'a kowane irin kabila ne ya shiga cikin iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallam law lam yakun aluhu illa qarabatuhu sallal musalli ala taghi abi lahab yace in kace iyalansa su ne ƴan uwansa na jini su ne iyalansa to da lokacin da kake salati hadda abu lahabin ma da ya shiga don shi ma daga cikin jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne abu lahab baffan annabi sallallahu alaihi wasallama ne baban su ɗaya da baban annabi alaihi salatu wasallam amma kan gaba a cikin iyalan gidan annabi alaihi salatu wasallam da ijma waɗannan malamai suna ganin cewa duk wanda suka yi imani da annabi su ne ahlul baiti to amma ta hakikin magana malamai suna cewa dalilai sun nuna cewa iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ka iya cewa kashi biyu ko kace kashi uku in kace kashi uku to dangin sanadini kashi biyu ne banu hashim da banu muttalib banu hashim da banu muttalib shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dai mun san daga banu hashim yake to al mutalib din kuma wane ga hashim yayansa ne uwa ɗaya uba ɗaya suke annabi alaihi salatu wassalam shi dan abdullahi ne ai abdullahi kuma dan wa dan abdul muttalib shi kuma abdul muttalib dan wa dan hashim kaga hashim kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne nabi to hashim din yana da dan ƴan uwansa daga cikin ƴan uwan hashim akwai ah, al-muttalib ba abdul muttalib ba al-muttalib sannan daga cikin ‘yan wahashin nan akwai abu shams waɗannan dukansu wa da ƙani wa da ƙani amma lokacin da Allah maɗaukaki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama banu hashim sun tsaya tare da annabi duk da cewa da yawansu wasu ba su imani ba a lokacin amma sun tsaya suna ba da kariya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam haka banin masu masu ma sai suka zo suka dafa musu har lokacin da aka yi takunkumi wa annabi alaihi salatu wasalam na yanke hulɗa da shi da dukkan wanda ya imani da shi an yi wannan a makka aka yanke hulɗa da manzon Allah da duk wanda ya imani da shi ba a komai da su ko saye da sayarwa ba a yi da su ballantana wa sayya haka aka ware su to lokacin da aka ware su nan banu hashim su sun ce ko za a ware manzon Allah sai dai a ware da su banu mutsalib su ma sai suka jona suka ce mu ma in za a sa takunkumi a sa haddamu, dan ba za mu rabu da dan uwan mu ba amma banu abdushams sai suka ce a'a su ba za su tarayya da shi ba to shi yasa lokacin da musulunci ya zo yayi karfi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ce inna ma banu hashim wa banu muttalib shay'un wahid annabi ya ce ai da banu hashim da banu muttalib duk abu ɗaya ne da ce da banu shams banu abdushams ba wannan yake nuna su banu abdushams saboda ba su kara ba lokacin da banu muttalib suka kara su banu abdu shamsu ba su kara ba don haka addinin musulunci bai musu wannan ta goma shin ba shi dai danginsu matsayinsu matsayin su ɗaya a jini da banu mutal da banu hashim da banu abdu shams duk a harkar jini ɗaya suke amma banu mutal sun yi kara yau banu hashim amma su banu abdu shams ba su yi ba don haka wannan karar da ba su yi ba musulunci da zai shi ma sai bai musu kara ba sai ba a sa su ahlul baiti ba Daka al'imamu shafi'i rahimahullah ya ce in an ce ahlul baiti ana nufin banu hashim da banul muttalib duk wanda yake daga wannan kabila inda ya yi imani to yana cikin ahlul baiti. Kenan ahlul baiti za su kare? Ba za su kare ba. Ila yau milki ya mutu ba za su kare ba. Ko yaushe suna da. Sai dai yaya za ka gane cewa wannan daga su yake shi ne abin da yake da wahala. Masu da'awa suna nan da yawa. wannan zai zo ce shi ma jika annabi ne wannan ma ya ce jika annabi ne wannan ma ya ce jika annabi ne musamman da yake harkar akwai samu a ciki tunda an ce shi wai jika annabi duk wanda yake sharifi wai jika annabi kenan shi dai abin da yake ka bashi to sai dai ka bashi ba yi ana karantar da mutane cewa in dai sharifi ne mutum da ya ce ba ni to duk abin da ya ce ba ni ko me a hannun kai ce ba ni bai halarta ka hana shi ba don jika annabi ne wani ya taba tambaya na yace malam ni abin da yake damuna ba kadire ne mun zauna da shi a Sudan ne yake ce mun shi abin da yake damunsa yana da dan kudi a hannunsa yana harkar fata daga Sudan zuwa Najeriya yace abin da ya dame shi har ya tambayi wani malami yace gafarta malam ni abin da ake cewa sharifan nan wai duk abin da suka ce ka ba su din nan mutanen ba suna takurawa fa sun fa takura da yawa yanzu abin da aka ce a ba su an ba su yace sai malamin yace to ai ba dan su zaka bayar ba ai dan kakansu ai abin da ka yabo maka da shi ya fa abin da zaka ba su nace to ai kakan nasu ba bai tashi roko ba ai kakansu bai roko ya kamata su halin kakansu domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai roko an fahimta ko to wannan yasa ciwa-ciwa ta yawa a cikin yanzu wani yace yace jika annabin ne ma sai kokonto saboda an sa kokonto wa mutane a Kano an kaji hada unguwar sharifai duk wanda yake unguwar sharifi kuma duk ciwa ce Allah ya sauka to bangare na biyu kuma shine matan Annabi alaihi salatu wasallam in mun ce kashi biyu ne sai mu ce wannan banu banu hashim da banu talib duk bangare ɗaya ne duk da jini ne hada su da annabi bangare na biyu kuma su ne matan mandan Allah sallallahu alaihi wasallam in mun ga dama ko mu ce kashe uku banu hashim da banu muttalib da ko matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zaka ce iyalan gidan annabi ne to zai shiga cikin wannan da'irar ne kashe uku ne wa ala ashabihi almuntakhabina da kuma sahabbansa waɗanda suke zababbu a wajen ahlus sunna duk sahabban annabi zababbu ne zaka ji ahlus sunna sukan ce ashabuhu almuntakhab ashabuhu almuntakhabun al-ashab al-muntakabun ahlus sunna suna fada in sun bada aka suna nufin duk sahabban annabi zababbu ne to wani lokacin da aka ji shi'a ma suna fada sun ce wa ashabihi al-muntakabin su kuma abin da suke nufi da wasu zababbu a cikin wanda suka zaba kenan da wasu zababbu a cikin sahabban su suke nufi ba wai dukkan sahabban annabi alaihi salatu wassalam ba domin yana daga cikin kalmar da shi'a suke yin taqiya da ita in ka ji sai ka dauka cewa suna nufin sahabbai duk zababbu ne a'a su suna nufin in sun yi salati har da wasu zababbu a cikin sahabbai da suka zaba akan sabanin su da suke da shi akan sahabban da ba su ridda ba an gane ku amma a wajen halin suna duk sahabban annabi zababbu ne haka abdullahi dan mas'udin yace qaumun ikhtarahum Allahu li suhbati nabi mutane ne wanda Allah ya zaɓe su dan su zamo abokan annabi shi annabi alaihi salatu wasalam komai zaba masa ake Allah duk abin da zai ba annabi yana ba shi ne yana ba shi ne a yana ba shi mafi kyau matansa mafi kyau wato wadan nagarta Allah madaukake ba shi don haka abokansa ma sahabbansa su ma mafi nagartar mutane Allah madaukake zaba masa ya su an fahimta ko wa ala azwajihi ummahatul mu'minina sai malam yace salatin tare da eh, eh, eh, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke iyaye ne ga mu'minai an ce iyalan annabi aka ce sahabban annabi kuma aka ce matan annabi duk wancan kashi biyun da aka faɗa matan annabi sun shiga in an ce iyalan gidan annabi matansa sun shiga in aka ce sahabbansa matansa shiga amma sai aka sake ware su dai hikimar ware wannan saboda waɗanda aka samu suna ta'addanci suna cire su shi yasa sai a fito maka da su ƙoro-ƙoro ka gani kar ka yadda wani ya ce maka banda mata ba yadda za a yi ka ce banda matansa Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana annabiyyu mu'mini na min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum in kai dai mai imani ne batukar ka yadda ka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to matan annabi iyayenka ne in ko baka yadda iyayenka bane to baka yadda baka zama mai imani domin sharadi ne Allah ya sa wa azwajuhu ummahatuhum annabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi iyayenmu ne in kana da imani to iyayenka ne iyayenka ne sun haife ka a'a iyayenka ne saboda me a wajen imani wannan shaida ne Allah madaukakin sarki ke bayarwa da cewa su mutanen kirki ne kuma dama ya faɗa. al-khabithatu lil-khabithin ah wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibuna lit-tayyibati wat-tayyibatu lit-tayyibina in har Allah madaukakin sarki yace nagartattun mata sun dace da nagartattun maza ne yanzu kana ganin zai yiwu kuma a ce sai Allah ya kawo gurbatattun mata sai ya ba annabi zababbe shi kuwa hankali zai dauki wannan masu aibata matan annabi alaihi salatu wasallam abun mamaki ne kowa cikin su da zaka tambaye shi in yana da mata kace matarsa mutum yar banza ne sai ku rigima saboda zai ce ka ci mutuncinsa ne ka zage shi ka aibata shi amma shi ya yanda ya ce matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumiyar banza ne shi matarsa nagartacciya ce in ka ce mata ba nagartacciya bane ka ci masa mutunci amma ka ce matar annabi kuma ba nagartacciya bane baka ci mutuncin annabi ba Allah ya sauka da haka saboda waɗanda suke kai musu hari suna cire su daga cikin daga cikin matan shi yasa malaman sunna in sun faɗi alul bait sun faɗi sahabbai duk suna ciki amma sai sake nasanta a kansu sai wa ala azwajihi ummahatul mu'minina yace yarzuquna Allahu wa iyyakum at-tamassuka bi da'ati Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da ku da ruko bi da'atihi da da'ar Allah wato malam yana addu'a a ƙarshen wannan muqaddimar tasa yana cewa ya Allah madaukakin sarki ina roƙon ka sanya mu daga cikin bayi masu riko da da'a gare ka wa bi da'ati rasulih sallallahu alaihi wa sallama da kuma biyayya wa annabinka Muhammad sallallahu alaihi sallama wa bi makana alaihi sahabatuhu da abinda sahabbai suka yi kai tabi'una lahum bi ihsan da wanda suka biyo bayan su da kyawawan aiki wannan yake nuna maka wato in kana so addinin ka ya zama nagartacce dole ne ma'auninka ya zama akan alqur'ani shine bin Allah da sunna shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma fahimtar magabata na kwarai sune sahabbai da tabi'ai duk abin da zaka fahimta a cikin alqur'ani ko zaka fahimta a cikin hadisin annabi alaihi salatu wassalam in har ya saba da waɗancan mutanen na farkon ba zai yiwu a ce su ne suke kuskure kai ne kai daidai ba ba zai yiwu ba saboda wannan karatun in koya kai a wajen malami malamin ka bai kai malamin ba dan su malamin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam idan kana ganin kai kana da fahimta ne fahimtar ka bai kai tasu ba domin su zaɓaɓɓun mutane ne Allah madaukaki ya zaɓo su don su taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen isar da saƙon Allah tabaraka wa ta'ala idan larabci kake ji ba zai yi ka kai su ba dan su larabawa ne kadiran an kadiri iyaye da kakanu su magana su ma hujja ne a yaren larabci idan fa aka ji wata kalma wani ya ce wannan kalmar ba larabci ba ce kwata-kwata katsam sai aka ji wannan kalmar a wata magana ta wani sahabi ya yi amfani da ita shi kenan daga ranar ta zama hujja shi larabci ne hujja ne domin maganganun sahabban annabi alaihi salatu wasalam har sahabban manzon Allah suka kare duk a lokacin ana kafa hujja da duk maganar da aka yi a wancan lokacin a matsayin hujja ne a lugar larabci don malaman larabci da suka zo suka ce abinda za a je a yadda da shi a larabci to ya zama na cewa idan a ƙauyuka ne har zai kai hijira da shekara ɗari uku duk abin da aka ji a wannan lokacin hujja ce a lugar larabci saboda mutanen ƙauye su ba su cakudu da mutanen gari yarensu ya gurɓace ba suka ce amma mutanen birni zuwa shekara ɗari to kafin shekara ɗari ku ta cika duk sahabban annabi sun kare babu wani sahabi da ya saura sahabin da ya zama na ƙarshen rasuwa abu tsufai sahabin annabi alaihi salatu wasalam ne ƙarshe akhir sahabati wafatan ƙarshen rasuwa cikin sahabban annabi bai kai shekara ta ɗari ba kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wata rana an yi sallah sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya juyo ya ce daga yau nan da nake magana babu wani mahaluki da ke tafiya a bayan ƙasa da wata shekara ɗari za ta zo face ya mutu haka annabi ya faɗa tun daga lokacin da ya magana ba yadda za a yi shekara ɗari kuma wani yana raye da aka ce sa kafin shekar duk su to kaga maganar su ma su hujja ce a yaren kai ku koya kai ka shiga la'alla koyan ma da kake yi sai ta kake yi wani in ya ji tausayin ka zai ji a larabcin domin kana ganin shi harkar yare kana ganin ka kware in ka je wajen wani sai ya ce Allah sarki kana kokari dai kana kokari wani malamin mu shi yana ganin ya iya larabci kafin ya je jami'a lugar arabiya ke karantawa ya ce da ya je maiduguri ya shiga faculty na lugal arabiya department arabic language department ya ce da ya haɗa wani balarabe wani karuri. da ya ji larabcin sai ce tab ashe ban iya ba bai jira an ce masa wai bai iya ba shi da kansa yace ashe ban iya ba da ku anan yana ganin cewa shi gwani ne kwararre ne ya rasu Allah ya ji kansa da rahama to duk abin da waɗancan suka faɗa in har naka ya saba da nasu to nasu za a ɗauka a bar naka dan naka ne kuskure biyan da aka fahimtar da zaka zo da ita ka saba wa sahabbai kala biyu ko ka ce fahimtar da mutum zai zo da zo da ita wanda babu ita a wajen magabata kala biyu ko dai ya zama sun faɗi nasu kai kuma sai ka faɗi kishiyar nasu to dole naka ne wa daidai ba ka san a cikin wannan al'ummar yanzu an samu wasu da suke ganin cewa wai ai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su ma qur'ani da hadisi suka karanta suka gane ko to su ma daidai suke da su hum rijalun wa nahnu rijal haka suke fada su mazaje ne mu ma mazaje aba jama'a su da aka yi musu shaida kai da ba a yi maka ba su da Allah ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw in har mutane suka yi imani da irin abin da sahabbai suka yi imani da shi an Allah ba daukake ce sun sun rabauta sun shiryu haka Allah fa yace in har mutane suka yi imani da irin imanin sahabbai ne suka samu shirya kenan in suka yi imani sabanin imanin sahabbai fa sun bata kenan su da manzon Allah ce khairun nasi qarni sun mallazi ne lunahum sun mallazi ne lunahum mafi alherin mutane su ne wanda suka rayu da ni su da in sa'a saukar da ayar ba su gane ba zuwa suke yi a warware musu manzan Allah ne ke warware ba? kai fa yanzu in abin baka gane ba sai dai ka je wajen malamin ka ko shi ma malamin ka in bai gane ba sai jira ni ma tambaye na malamin su ka suna zuwa malamin karshe ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ai fahimtar ku ba za ta daidai ba su fa lokacin da suke karanta alkur'anin suke sa lokacin ana saukar da wahayi in wani ya fahimci ba daidai ba ba za a kyale shi ba sai an saukar da wahayi an gyara masa sai ko gargari je ka tambayi malamin ka ne in bai gane ba shi ma tambayi malamin sa shi ma malamin malamin naka in bai gane ba shi ma tambayi nasa malamin in ba a yi sa'a ba karshen malamin na karshe ce wallahu a'lamu aga dole abin aiko aka wani malami yake aka tambaye shi abu ya ji tambaye ta yi masa girma yake kai wannan tambaye an sai an je Kano can ne masu malamai da yawa in yi ta tambaye ta yi girma yake dab wani sai an hada da maka, tambaye ta yi girma kenan kashi na biyu shi ne fahimtar da za ka zo da ita wanda magabata ba su faɗa ba shi ne fahimtar da su kwata-kwata ba su faɗi maganar ba ne ba wai sun faɗi nasu daban bane a'a ba su magana akan abun ba kwata kwata to in ba su magana akan abun ba sai ka samu wata fahimta a cikin alkur'ani ko a cikin hadisi ka faɗa aka duba aka ga cewa bata ci karo daga usulun shari'a ba bata ci karo da wani ginshikin abu da aka sani na shari'a ba to sai a karba sai a karba amma in dai suna da tasu maganar ba za a bar tasu a karbi taka ba wa bima kana alaihi al-a'immatu min ulama'il muslimina da abin da jagororin musulmai suke kai wato waɗanda suka biyo tabi'ai din kenan kama al al'arba arba'a Abu Hanifa da Malikun da Shafi'i da Ahmad da tsarekunsu. su tunda waɗannan malamai ba ba su kadai ne mujtahidai a zamaninsu ba a'a akwai wasu sai dai Allah madaukaki sarki shi yake ɗaukaka wanda ya ga dama domin cikin a zamaninsu su akwai waɗanda wasu ana ganin cewa sun fi su ilimi ma amma Allah madaukakin sarki bai daga sunansu kamar kamar nasu ba al-imam malik ibn anas daga cikin tsarekun su akwai al-layth ibn sa'ad da yawa malamai suna cewa al-layth ibn sa'ad yafi imam malik ilimi ga ilimi ga kudi shi yana da kudi kuma ga ilimi amma Allah madaukakin sarki ya ba imam malik almajirai da yawa wanda shi bai ba shi ba amma bai masa hasada ba domin shi laifin ibn sa'ad mai kuɗi ne sai ya rinka aika masa kuɗi ya ce kai ne mai almajirai da yawa a rika hidima ta harkar ilimi domin kana da masu zuwa da yawa abin da zai nuna maka karkin zuciyar waɗancan mutane yanzu galibi idan baka yi faɗa da baka fada da shedan ba baka yaki zuciyarka ba idan ka fi ilimi kuma Allah ya ba wani jama'a fiye da naka to sai ka ga shedan ya shiga yana maka wasa da hankali sai ka rinka jin haushin sa in baka dada zuciyar ka ba amma Allah madaukakin sarki ba amma malik almajiri da yawa wadanda suke daukan ilimin sa suna kaiwa suna rabawa duniya shi Allah ibn Sa'ad bai samu wannan almajiran ba wa asamana wa iyyakum min al-ahwa'il mudilla malan yace ina roƙon Allah madaukakin sarki kuma ya tsare ni da ku min al-ahwa'il mudilla daga soye-soyen zuciya almudilla masu batarwa innahu sami'un qarib domin Allah madaukakin sarki mai jin addu'ar bayi ne kuma makusanci ne gare shi su duk inda suka roke shi yana ji kuma yana karban addu'a Allah ka karɓi wannan addu'a babu zikril amri bi luzumil jama'ati wan nahyi 'anil furqati bal al-ittiba'u wa tarku al-ibtida' malam yace babi na biyu a cikin wannan littafi ko babi na farko za mu ce ko tunda wacce mukaddima ce babi na farko a cikin wannan babi a cikin wannan littafi babin da zai ga magana akan zikiri al'amri bi luzumil jama'a umarni da shari'a ta yi akan lazumtan jama'a kar ka rabu da mutane ka koma kai kaɗai ka ware a'a ka haɗu da al'ummar musulmai tare wannahi anil furqa da kuma hani da musulunci yake da rarrabuwa musulunci baya so mutane su rarrabu ya zama suna faɗa da juna suna yakan juna abin da musulunci yake so su haɗu domin in ba su haɗu ba ba za su yi nasara ba bali littiba abin da musulunci yake umarni shine abi abin da shari'a ta zo da shi kawai abi iya nan wa tarku littida da barin kirkira abin da musulunci yake kiran mutane zuwa garfin su bi abu alkur'ani abu sunna akan fahimtar magabata abinda musulunci yake hani shine kada a kirkiro fa'idar wannan <coughs> wato ana nuna maka cewa in har mutane suna so su haɗu to abinda zai haɗa su shine alittiba b babu wani sabo ba a cikin addinin nan duk an gama tunda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan an gama fa babu wani sabo inda addini to abinda zai hada ku ya hana ku rabuwa shine al-ittiba bin al-qur'ani da sunna akan fahimtar magabatan nan da ya faɗa a baya wa tarkul ku ubar kuma kirkira domin abin da zai raraba ku shine kirkire in wannan zai kirkiri nasa wannan ya kirkiri nasa wannan ya kirkiri nasa to dole za a ci rabuwa kuma haka ne abin da yake raba al'umma shine kirkire amma in dai kowa zai tsaya akan shari'a zai akan littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama to ko za a yi ko za a yi sabani sabanin ba sabanin da za a rabu bane shi kan sabani dole faru babu yadda za a yi ka hada mutane su rayu ba su sabani ba zai yi ba a cikin al'amarin addini ne ko a cikin al'amarin rayuwa dole tunanin su zai bambanta fahimtar su zai bambanta amma wannan sabanin in akan gaskiya ake to sabani da ba zai cutar da su ba qala muhammad ibn husayn rahimahullah muhammad ibn husayn shine al-imam al-ajurri ma abucin mawallafin littafi yace inna allah azza wa jalla bi mannihi wa fadlihi أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم وعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه إنما هو هو البغي والحسد بعد أن علموا ما لم يعلم غيرهم فعملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة وأمرنا بالجماعة وكذلك حذرنا أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة فإن قال قائل فاذكر لنا ذلك لنحضر ما تقوله والله الموفق لنا إلى إلى سبيل الرشاد قيل له سأذكر من ذلك سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علمي الذي علمني الله عز وجل نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وغيرهم من, من سائر المسلمين والله الموفق لما قصدت له والمعين عليه إن شاء الله تعالى محمد بن حسين الآجري الله يجيكان سدرهما ينا شوى إن الله عز وجل بمنه الله مدوك سركي da baiwarsa wa fadlihi da falalarsa akhbarana ya bamu labari fi kitabihi a cikin littafinsa domin falalar Allah madaukakin sarki ne da baiwarsa duk abin da yake barna ne wasu suka afka ciki falala ne gare mu da baiwa a gaya mana dan kan mu fada ai baiwa ce yanzu idan har akwai wata wani abu mai halakarwa a gaba a hanyar da kake sai wani ya ce maka wani hanyar nan da kake bi akwai kaza da kaza da kaza abubuwa masu hatsari wannan bai taimake ka ba ya taimake ka a gaya maka cewa hanya kaza kai matsala kar ka bi ai wannan baiwa ce haka malai yake labarin da Allah maɗaukake ba mu din nan falala ce da kuma baiwa da yi mana inda ya ga dama ba zai gaya mana ba kuma Allah ba a masa tilas ya ba mu labari amman taqaddama min ahli kitabaini game da waɗanda suka gabata ma'abuta littattafan nan guda biyu sune al-yahudi wan nasara an ba su littafi waɗannan an ba su waɗannan an ba su injila da haka ake ce da su ahli kitabi annahum ma halaku ya ba da labarin cewa sun halaka ne lamma ftaraku fi dinihim lokacin da suka rarraba a cikin addininsu yahudu sun rarrabu aka nasara sun rarrabu sun rarrabu a cikin addininsu aƙidarsu ta zama daban-daban sun rabu da juna usul na addininsu sun bambanta wa alamana maulana alkarim wa annal ladhi hamalahum ala alfurqa anil jamaa kuma Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa abin da ya kai su zuwa ga wannan rabuwar wal mail ila al kuma suka karkata zuwa ga barna allazi nuhu anhu wanda aka hana su shiga inna ma huwa al-baghy wal hasad zalunci ne da hasada kai su me ya kai su zuwa ga rabuwan nan me ya kai su zuwa ga sabanin nan mai tsanani akan addini abin da ya kai su zuwa ga shine al-baghy wal hasad zaluntan juna da kuma hasada da suke yi ba a da an alimu malam ya alam gairuhun Abin mamaki hakan bai faru gare su ba sai da aka ba su ilimi bayan sun san abin da wasu su ba su sani ba kuma a lokacin suka zo suna da rabuwa fa hamalakum shiddatul bagyi wal hasadi ila an saru firqan tsananin zalunci da tsananin hasada ya kwashe su suka zamo firqan kungiya kungiya fa halaku suka halaka fa hadarna maulana al-karim ubangijinmu mai karamci ya tsawatar mana an na kuna mai kar mu zama irinsu fa haliku kama halaku in mun bi irin abin da suka bi mun yi irin abin da suka yi mu ma sai mu halaka kamar yadda suka halaka na E maulana mun yi magana a baya a kansa ai ya ce maulana yana nufin ubangiji ne ai mun yi magana akan sa a baya shi ba sai na yi ta maimaitawa yana yawan faɗa kuma har mun yi magana akan me yake nufi da maula a wa wace ma'ana yake ɗauka duk mun yi a mu na farko ko bal amarna azza wa jalla bi luzumil jama'a abinda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da shi shi ne lazumtan haɗuwa a cikin mutane wato mu zama tsintsiya madaurin ki daya wa hana anil furka kuma ya hana mu rabuwa وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا مربوة وأمرنا بالجماعة يا أمر شيم دم زم جماعة داع وكذلك هكذا حذرنا أئمتنا ممن سلف هكذا جاءوا لهم رسول قبات سوها سنسا وترمنا من علماء المسلمين بالمين مسلمين كلهم دكا يأمرون بلزوم الجماعة سنة أمرتم مودة لزمتا حقوة بند ربوة wayan hauna an alfurqa kuma sun hana mu rabuwa kaga dai malam dan ya mai da kai asali na cewa shi musulmi na kware kullum madogararsu shine alqur'ani da sunnar annabi akan fahimtar magabata dan haka shi yasa da yazo nan ma dan ya nuna maka cewa wannan maganar da yake maka wajabcin haduwa da haramcin rabuwa akwai umarnin Allah akwai umarnin manzon Allah kuma akwai umarnin waɗanda suka gabace mu dan ya nuna maka cewa fahimtar alkur'ani da sunna din dai muna komawa ne zuwa ga fahimtar na magabata na kwarai an fahimta ko shi yasa duk wanda lokacin da aka yi sabani akan wata aya wannan yace ma'anar ta kaza ne wannan yace ma'anar ta kaza ne abin sai a koma a gani yaya magabata suka fassara sai a warware matsala wani ya fassara wata aya ba daidai ba aka ce masa to cikin magabata wa ya fassara da haka yace kai ko ayan na fili take ta fassara kanta da kanta ko ba ta bukatar fassara wani ai da kanta ba ta fassara kanta sai malam yace fa in qala qa'il idan wani mai fada yace fadhkur lana zalika to ambata mana ai wannan bayani kai mana magana kai mana kawai a ina ne Allah din yace a ina ne manzan Allah din ce ina maganganun magabata an fahimta ko malam yana kaddarawa ne da yanzu wannan da maganar da ya faɗa bai jawo aya ba bai jawo hadisi ba bai kawo maganganun magabata ba wani zai iya cewa to gaya mana mana ina hujjar kare mana inda zaka ce malam ine eh, hujjar ka hazara ma ta taquluhu don mu kiyayi abin da kake faɗa wallahu almuwaffiq lana ila sabilir rashad kuma Allah madaukakin sarki shine mai datar da mu zuwa ga madaidaiciyar hanya Allah ka shirye da madaidaiciyar hanya qila la malam yake to sai mu ce maka sai a ce da shi mana zai bada amsa sa'azkuru laka sa'azkuru min zalika ma habarani dhikruhu to zan ambaci abinda ambatansa yazo min mablag ilmi gwargwadon ilmina na mana abin saboda abin yana da yawa amma malam don dan ambata masa abin da na tuno abin da ya zo min na aya ko hadisi zan kawo maka shi yace mablaga ilmi gurgudan ilimi na wannan fa tawadu ne malam ya nuna maka cewa ilimin nan fa ba duk yadda ka kai da ilimi akwai wani ilimin da baka sani ba wa fawqa kulli bi ilmi alimu duk wanda kaje yana da'awar awar ilimi to bai da shi shi ilimi mai shi ji yake bai da shi kana ƙara ilimi kana gane baka da shi haka malamai suke cewa shi ilimi mataki uku ne wanda ya fara yanzu yake koya sai ga kamar ya fi kowa iyawa dan koyo kenan ka san kogo mota ne ma dan koyo akwai garaje saboda gani yake kamar ya iya sai ga kamar ya iya idan ya yi kai mataki na biyu sai ce tab akwai fa aiki akwai maza a gaban mu lalle akwai bukara karatun na ashe da saura lokacin da ya kai mataki na uku sai ya gane ashe bai san ma komai ba haka suka ce shi ya sa gwargwadon yawan ilimin mutum gwargwadon yadda bai ce maka shi yana ganin cewa shi ba mai ilimi ba ne ai yawanci duk wanda ka gana alfahari da ilimi bai da shi ne wanda yake da ilimi shi baya jin kunyar ma ya ce ban sani ba dan ya san ilimin ya wuce wasa ne malamin ma Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad rahim habibahullahu wa ra'ahu wani malami ne da ya wajen shekara 50 yana karantar a masallacin Annabi alaihi salatu wasalam ya riga ya ta bai rasu ba amma shekarar da ta wuce ya yayi ritaya a karantarwa a kawai rana an yi karatu an tashi ya ce daga yau jama'a mun ba da kuma za mu huta kuma mun daina karantarwa yana jin tsoron kar har ya kai matakin da kuma zai zo yana faɗan abin da ba daidai ba ƙasa ana haka shi ilimi in girma ya kama mutum sai ga gaya zo kuma yana a sheikh aljazairi Allah ya ji kansa da rahama yana daga cikin wanda suka tsufa suka kide da karantarwa amma ƙarshe sai dai kawai a zo a zauna mai jan bakin ya ta ja malam yana zaune ba ya iya sharhin ba <laughs> saboda girma ya riga kama shi da ƙyar wani lokacin ayi yi ta karatu an yi ta karatu sai ɗan yi magana ɗan kaɗan kuma zai a ci gaba da yana amsa tambaya to tambayar ma sai aka gaba zai yi ba wani lokacin sai ga yana warwarewa wata wanda da ya baya to sai aka ce yanzu tun da shi ya dage sai ya ci gaba da karantarwa to rinka karantarwa ba banda amsa tambaya to Sheikh Abdul muslim Al-Abbad abinda yake bani mamaki a lokacin shi dai ana ganin lokacin da a Madina hadisi dai kan kowa ya sallama masa amma bawan Allah nan idan aka rubuto masa tambaya wanda ya ji da ƙura-ƙura amsar ba ta fito garau ba don ba zai yi kace bai sani ba yawancin tambayar da za ka ji ɗin ba zai yi an ce bai sani ba amma tambayar ne yana ganin akwai wani ɗan abin da bai fito musu sosai ba haka yake zama akan kujera yana karatu last tana nan haka amma idan amsar da zai ce bai sani ba ne sai ya matso haka sai ce la ajiri saboda sautin ya fito sosai ya ce ban sani ba sai koma aka yi wata rana mai jan bakin muna karatu mai shi yake karanta tambaya sai ya karanta tambaya yake gabata malam wannan mai tambaya yana ce kaza yana ce kaza ko mai hukuncin sai haka ce la ajiri ban sani ba sai koma mai jan bakin sai ya ga kamar tambayan nan fa bai kamata a ce malam ya ce bai sani ba yana ganin ta sun fulle sai ce akar Allah cewa sun suka yi kaza da kaza da kaza da ke sake maimaita sai ce na'am qultu la adri yace ban sani ba kenan yanzu kai kai ka sani sai gabe sai ka amsa kenan to ilimi in kana in ka shigi harkar ilimi sosai wallahi malam sai ka gane cewa baka san komai ba san komai ba za ka gani to shi yasa malam sai ya ce nan gaya muku abin da ya zo min mablaga ilimi gurgurdan ilimi na allazi allamani Allahu azza wa jalla wanda kuma Allah ya sanar da ni har yanzu yana itirafi da ni'imar Allah ma'ana ilimin nan fa ba wayansa bane ba dan nan da yake da shi din ma ilimin da yake da shi din ma iya na san ma da yake da shi ba fa dabarar sa bane ba wayansa bane waye ba shi shi Allah ne ai ko kana da ilimin in kana jin cewa Allah ne ya baka jarrabawa ce ba za ka yi alfahari da shi ba ba za ka yi alfahari da shi ba Ya ce kuma zan ambata haka ne nasihatan li ikhwani nasiha ce li ikhwani ga ƴan uwana ba wai zan yi ne dan gwada ilimi dan ko na sani ba a nasiha ce li ikhwani ga ƴan uwana min ahli alqur'ani ma abuta alqur'ani wa ahli alhadith ma abuta hadithi wa ahli alfiqh ma abuta wa gairihim da wasu su min sa'ir almuslimina da sauran musulmai wato yayi haka dan ya nuna maka cewa ilimi fa alqur'ani ne sunna sai fiqhun da za a samu a cikin alkurani da hadisi duk ilimi anan ya tsaya me Allah yace me manzon Allah yace wa menene kuma aka fahimto karkashin fadin Allah da fadin manzon Allah shine fiqhun ai an fahimta ko da aka yace ahlul fiqh wa ghayrihim min sa'il muslimina wallahu al-muwaffiq lima qasadtu lahu yace Allah shine mai datarwa ga abin da na nufa wal mu'inu alaihi insha Allah kuma Allah shine mai taimako akan wannan abin da nan fadin in ya ga dama sai ya fara sardin adilla wato dalilai qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace fi suratul baqara kana an-nasu ummatan wahida Allahu an-nabiyina wa wa munzirin فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين ikhtalafu فيما wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina الذين min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu baghyan بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ta farko da malam ya kawo a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ne yace kana nasu ummatan wahidatan mutane sun kasance al'umma daya kana fi'lu madhin ne yana nuna wato abin da ya wuce da mutane al'umma ɗaya suke duk al'umma suna kan abu ɗaya ba su da bambance-bambance ba su da bambancen addini ba su da bambancen aƙida a'a suna kan abu guda ɗaya ne kana nasu ummatan wahida kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara faɗin Allah madaukakin sarki kana nasu ummatan wahida da maganar Allah madaukakin sarki da yace wa ma kana nasu illa ummatan ta fakkala mutane da ba su kasance ba sai al'umma daya ai ala shari'atul haqq haka Abdullahi dan Abbas yake duk suna kan shari'ar gaskiya ne da amma sai suka samu matsala suka rarrabu fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirina sai Allah madaukakin sarki aiko annabawa mubashirina suna albishir wa mutanen da suka bi Allah da kyakkyawan sakamako wa munzirina suna gargadi ga mutanen da suka kangare da mummunan sakamako kenan duk al'umma da suna kan tauhidi ne ba su san shirka ba kullukum ala tauhid amma sai suka samu sabanin tauhidi wannan abin kuma ya faru a zamanin mutanen annabi nuhu alaihi salam a zamanin su ne aka rarrabu amma kafin zamanin mutanen annabi nuhu alaihi salam duk mutanen da suka gabata akan tauhidi suke ba su rabu akan tauhidi duk da cewa annabawan da Allah madaukaki yake aikowa suna bambanta wajen shari'a likullin ja'alna minkum shir'atan wa kowa an ba shi shari'arsa da wani tsarinsa da yake tafiya a kai amma dukkansu suna kan abu ɗaya akan tauhidin Allah a wajen aƙida ba su da bambanci haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-anbiya'u ikhwatun li Allah abuhum wahid wa ummahatuhum shatta annabawa ikhwatun li Allah yan uba yan uwa ne yan uba ma'ana dukkan annabawa ubansu ɗaya daya a addinance ma'ana asalinsu ɗaya aƙidarsu ɗaya da wannan rukunan imanin da muka yarda da su da dukkan abin da yake haɗe da su gaba ɗaya to ba su da bambanci duk abin da ya shafi Allah da manzanni da littattafai da mala'iku da ranar lahira da kaddara duk annabawa aƙida su ɗaya ne wa ummahatu mushatta annabi ya ce amma iyayensu mata ne daban-daban wato shari'ar da ake basu ne ake bambanta yake bambanta kaga shari'ar annabi Musa alaihi salam da aka aika annabi Isa ai ya shafe wasu abubuwa daga cikin shari'ar da annabi Musa ya zo da ita yana halatta wani abin da wala uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum in halatta muku sashin wani abin da aka haramta muku kaga wannan bambancin shari'a ne an fahimta ko wa anzala ma'hum alkitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi Allah madaukakin sarki da yako annabawa ya saukar musu da littafi tare da su bil haqqi da gaskiya liyahkuma bainan nasi dan su hukunci wa mutciki tsakanin mutane fima ikhtalafu fihi cikin abin da suke hukunci ashe idan mutane sun yi hukunci sun yi sabani masu hukunci tsakaninsu su ne annabawansu lokacin da annabawan suke nan in an samu sabani su za su yi hukunci tsakani lokacin da kuma annabawan ba sa nan ba sai a koma shiriyar da annabawan suka bari annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake nan irin sahabbai sun yi sabani wa yake raba musu sabanin manzo Allah ne lokacin da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala da wani daga cikin sahabbai yi sabani akan qira'a wa ya raba musu manzo Allah ne wannan ya karanta manzo Allah ya ce haka da unzila ka aka saukar wannan ma ya karanta manzo Allah ce haka za unzila haka aka sauka kowanne manzo Allah ce daidai ne naka sabani ne innama unzila alquranu ala sab'ati ahruf manzo Allah ya ce an saukar da alqurani ne akan harufa bakwai dan haka abinda ka karanta daidai ne abinda wancan ma ya karanta daidai ne abin nufi dai waye musu hukunci a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in manzo Allah baya raye me zai mana hukunci in muka samu sabani akan wani abu a cikin mutane waye dai mana hukunci sai mu koma maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in mun samu sabani akan wani abu cikin littafin Allah to manzo Allah shi dai mana hukunci akan sa wa maktalafa fihi illa alladhina utuhu ba wanda suka yi sabani cikin littafin da aka ba su illa alladhina utuhu sai wanda aka ba su littafin min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan bayyananun hujjoji sun zo musu baghyan bainahum dan zalunci tsakaninsu a nan Allah maɗaukake yana nuna mana cewa su waɗanda aka ba da littafin abin mamaki bayan hujja ta zo musu ƙarara a cikin littafin nasu kuma a lokacin wai suke saɓani wa maktalafa fihi illa allazina utuhu ba wanda suke saɓani cikin su sai wanda aka ba su wanda aka ba su littafin su ne suke saɓani akan littafin da ya kamata wanda ba su samu hujja ba su ne za su saɓani amma abin mamakin shine su da aka ba su hujja ƙarara ta bayyana kuma wai su ne masu saɓani wannan yake nuna wato saɓani idan ya zama na cewa rashin samuwar hujja ne ta sa ka kake saɓani to ba za ka yi laifi ba in ka saɓa wa abin da wani ya faɗa saboda ba ka samu hujja a akan maganarsa ba to ba za ka zama abin zargi ba amma in hujja ta zo maka ya kafa maka hujja ya baka bayani gamsashe amma ka ci gaba da jayayya to a lokacin da ka zama mai zalunci an fahimta ko sabanin da mutane suke yi zaka ga cewa shi wannan ya saba ne saboda gaskiya bai gamsu da hujja ba amma wani zaka ga cewa kawai mukabara ce hujja ta tsaye a kansa amma sai ya ki to a lokacin da ya zama mai laifi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce idan har mutum hujja ta bayyana gare shi amma sun yi ki karɓa to wannan kuma zalunci ne shi yace baghyan bainahum dan zalunci ashe kenan sabani idan zalunci ne ya haifar da shi wannan sabanin Allah baya baya son sa kuma baya son masu yin sa ka san akwai sabanin da ba a zargi akan akwai sabanin da yake ake zargin mai shi akwai sabanin da ba a zargin mai shi sabani iri biyu ne akwai wanda za a zargi masu yin sa akwai wanda kuma ba a zargi masu sa sabani akan aqida wannan abin zargi ne domin manzo Allah ya gaya mana cewa aqida ba wani bambanci a ciki kuma shi abubuwa ne musallamat ne abubuwa ne da sallamawa kawai ake amma masail na fiqhu za a samu sabani wannan zai ijtihadi wannan zai ijtihadi inda a ce waɗanda suka yi saɓanin abin zargi ne da lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi saɓani da manzan Allah ya ce ya salli yusalli yanna ahadukum kuma asr illa fi bani ba. kada ɗayan ku ya kuskure ya sallar la'asar sai ya je bani Shi suka kama hanya suna tafiya sai lokacin la'asar ta yi sai wasu suka ce to a mai sallar la'asar wasu kuma suka ce a'a manzan Allah fa ya ce kar mu yadda mu sallah sai mun je bani ba. wannan maganar wasu sun fahimci cewa manzan Allah yana nufin a yi sauri ne amma ba yana nufin in lokacin sallah ya karaɗe a yi ba waɗancan kuma su 'yan zahiriya ne suna ganin cewa kawai sallah dole sai an kai ta badu amma da annabi sallallahu alaihi wa sallama labarin ya zo masa wanda Allah bai ce waɗannan sun yi laifi ko waɗannan sun yi laifi ba wannan yake nuna akwai saɓanin da in ishihadi ne kowanne yi akan dalili na shari'a zai zama na cewa babu abin zargi a ciki fa hada Allahu alladhina amanu limastalahu fihi min alhaqqi bi izni. Allah madaukakin sarki ya shirya da waɗanda suka yi imani da abin da suka yi cikin sa na gaskiya bi iznihi da umarninsa wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu zuwa tafarki madaidaici ya Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin bayi wanda ko da sun yi wani sabani to sai dai sabanin ya zama da cewa bisa rashin fahimta ne ba na ganganci ba Allah madaukakin sarki ka hada kan wannan al'umma akan littafin ka da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan fahimtar magabata na kwarai abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah madaukake ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh